daga cikin waɗanda aka dawo da sun dai akwai maza 97 da kuma mata 39 da ƙananan yara guda takwas. Mr. Joseph Somake shine babban kwamanda na hukumar NAPTIP da ke yaƙi da safar al'umma zuwa ƙasashen ƙetare shiyar Legas. Put together this year we have got over 5,600 and something returnees, mostly from Libya. Ya ce zancen nan da muke a wannan shekara kaɗai an dawo da 'yan Najeriya fiye da dubu biyar daga ƙasar ta Libya da kuma sauran ƙasashen waje. Ko a yanzu nan ma sai da na samu rahoton cewa akwai wasu 'yan Najeriya 23 da aka dawo da su, akwai kuma wasu 27 da aka dawo da su daga ƙasar Burkina Faso a makon da ya gabata. I'm talking to you now. I've just been called that 23 came in from Gabon last week we received 27 from burkina faso A akasarin waɗanda ake dawo da su daga kasashen wajen da musamman libya da kuma masu yunkurin zuwa kasashen yammacin turai sun fito ne daga yankunan kudancin najeriya to sai dai a karan farko na yake cibes da wani dan jihar borno mai suna idris kuma yana gudanar da ayyuka ne na fentin gidaje kafin a kama shi a kuma garkame shi a gidan yari wallahi mu muka je libya muna tuni da kai na din muka yi aiki wai da za mu je mu sallaka an kama mu su da su abuna tun da an kama mu an zo an ta azo mu a prison ba mu san laifin mu ma muna aika waje aiki ne kawai hmm. an kama mu an zo ni dai an kama ne waje aiki kawai aikin fenta ne nake hmm. an zo an sani a cikin prison to na samu yan Najeriya wannan wannan mun same su su suna cikin abuna cikin kwaso har mu yi wata bakwai tare da su da yaushe ka tafi Libya ni tafiya na libya 2012 da goma sha biyu ta ina ka bi ka tafi hanyar niger hanyar sahara ta niger eh. ta niger na bi wata mai suna choma eze yar asalin jihar delta ta bayyana cewa an kama ta akan hanyar ta zuwa turai inda ta yada zango a kasar ta libya beat every day they used to beat girls every day in libya ta ce an kama ni tare da cin zarafi na al'amarin dai babu daɗi a kasar ta libya ba zan shawar ce duk wani kowata wata ɗan Najeriya ya je kasar ta libya ba domin kuwa babu daɗi a kasarin 'yan najeriya dai da ke ficewa daga kasar da ƙoƙarin zuwa ƙasashen yammacin turai ta libya suna zargin cewa akwai barazanar tsaro da ke da nasaba da boko haram shi yasa suke neman bafaka a ƙasashen ƙetare to sai dai a cewar alhaji ado dan sudu ɗaya daga cikin shugabannin 'yan arewacin najeriya ya ce kuma cewa ma na talauci ne ke korarsa ba gaskiya ba ne domin kafin mutum ya yi wannan tafiya sai ya haɗa guzuri ƙalla daga dubu ɗari zuwa miliyan ɗaya sannan ya yi wannan gurɓatacciyar tafiyar wanda kuma ba a Najeriya ba ko a ƙasar Turai ya ishe ka sana'a. Don haka abin ya zama musu jiki ne kuma su mutanen da suke yaudarar su suke musu ƙarya da in sun je za su yi arziki. A makon da ya gabata ne dai shugabannin wasu ƙasashen yammacin Turai da suka hada da Faransa da Jamus da kuma na nahiyar Afirka da suka hada da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya suka guda da wani gagarumin taro a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire da zumar kawo ƙarshen safarar al'umma zuwa yammacin Turai ta kasar Libya bayan kuma matsalar da yanzu masu neman hijiran ke fuskanta a kasar ta Libya na bautar da su. babin Jibrin Murai Amurka daga Legas.